Maryam Muhammad Tukur. To ke me aka koya miki? Yanzu dai an koya min yadda ake yin Vaseline ne. kungiyar ce ta koya miki? Eh kungiyar ce ta koya min yanzu da suka ba mu form muka cike muka komai da komai muka yi submitting forms din sai suka bi fixing date suka ce yau za mu zo a yi mana yadda ake yin Vaseline. To yanzu muka zo muka shigo aka zaunar da mu aka koya mana tun daga farko har karshen yadda ake. Wannan muryar wata mace kenan a yayin koya wa mata sana'ar dogaro da kai da kungiyar tallafawa mata da marayu suka gudanar a garin Kanan Najeriya. Kungiyar tallafawa mata da marayu kungiya ce da ke taimakawa mata musamman ma a cikin halin kuncin rayuwa da kasar nan ke fuskanta. Shugaban kungiyar Aisha Date Abubakar ta ce suna koya mata sana'o'i akalla guda goma domin su zamo masu dogaro da kai. Ke an gama ne sai suka ce ko akwai wanda zai iya faɗan yanda akai sai na ce zan iya faɗa sai na je na faɗa. yanzu ke kina nufin idan aka baki kayan aikin haɗa mai da kanki za ki iya hadawa insha Allah zan iya hadawa To sun baki tallafi za su ba ku tallafi ne? Eh to ban sani ba dai amma dai kamar da tunanin cewa kamar za su bada. Idan aka baki tallafi me zaki? In aka bani tallafi zan ganga hada man ne ina sayarwa. Fatima Abdullahi Abbas. To ke me kika koya? Na koyi freshna. ya aka koya miki a bayan yanzu dai ba su koya ba sai dan anjima yanzu an koya man shafawa ne idan aka koya miki fresh na din me zaki da abin da ke koya zan karbi jari ne a wajen babana ko zan karbi jari ne a wajen babana zai amfani da shi in ringa na ina siyarwa ana na tiya haya An koya mini man shafawa yanzu. Eh, um, me akwai miki? Man shafawa. Me zaki da abin da kika koya? Zan karɓi jari ne a wajen maman mu ko babana. Idan na karɓa zan dinga gwadawa in siyan nima. Aisha datti ta ce yanzu haka dai suna da ƙudurin taimakawa mata guda ɗari biyar bayan koya musu sana'o'in dogaro da kai za su ba su kayayyakin aiki domin su zamo suna sana'antarwa tare da karɓan kayan nasu domin su sayar musu da shi. Ƙungiyar taimaka tallafawa mata da marayu to me kuke yi a wannan kungiya gashi naga kuna taro a yanzu dai muna tallafawa mata ne muna koya musu sana'o'i iri-iri a yanzu muna koya musu kamar sana'o'i guda goma sha hudu domin su sami abin da za su tallafa kansu kuma su tallafawa iyalinsu saboda a wannan yanayi da muke ciki yanzu ana wahala yanayi ya canja ba ma Najeriya ba duk duniya ana wahala ana cikin rashi to su ma idan suka dan samu suka tallafa wa kansu za su taimaka wa mazajensu su kuma taimaka wa 'ya'yansu don abin dole sai da taimako. Canaki kin ce kungiya ce ta marayu kenan har da masu maza ana taimaka musu. e to ai kamar yadda na gaya miki tun daga farko orphans and women marayu da mata kenan to abinda kungiyar mu take yi kenan ta tallafa musu amma ba duk marayu ba waɗanda ba su da karfi masu rangwamen karfi da mata ma masu rangwamen karfi to ya ake kuke zaben waɗanda za ku tallafawa kamar yanzu dai a wannan tallafin da muka yi mun yi announcing ne a gidan rediyo kuma muna da correspondence da muka babba su forms ɗin ga mabukata waɗanda za su rarraba mana duk masu sha'awar koyon sana'o'in za su karɓa su cike da passports ɗinsu guda biyu ɗaya ma'ajiye for our document kuma sannan kuma ɗaya ma'ajiye for nasu saboda da shi za su zo id cards ɗin da za su zo su nuna mana da sana'o'in da suka karɓa mata nawa ne mata ɗari biyar kuma nawa za ku ba kowace mace shin rance ne ko kwa a tallafi ne gaskiya kuɗi ba kuɗi za mu ba su ba ba kuɗi za mu ba su ba duk products ɗin da suka koya to shine za mu so musu iya wannan kayan da za su fara ɗan ƙaramin za su fara karamar sana'a da su wadda za su kuma tallafa wa kansu insha Allah. Shin ya za a yi kusancewa tallafin da kuka ba su yana amfanin su za ku dinga bibiyan su ne? Sosai ma kamar yanzu kayan da suka yi suka abubuwan da suka yi products da suka yi daga abubuwan za mu dinga zuwa za su samu taya su talla su kawo mana nan ofis din mu kuma akwai inda muka je muka tallata cewa za mu dinga kawowa to mu sai mu saya daga hannun su mu kuma sai mu dinga kaiwa kamar kantina haka muna sassayen musu. Ta kara da cewa burin Burin kungiyar tasu dai bai wuce su ga mata sun zamo masu dogaro da kai ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.